bayanai daga babban asibitin garin na faɗa ya nuna cewa an kai samfurin cutar guda 20 kuma sakamakon da aka dawo da su guda 11 ya nuna cewa ba cutar sankarau ba ne kamar yadda ake hasashe sannan kuma bisa bayanin da suke da shi akwai mutane guda bakwai da suka rasu a wajensu sauran mace-macen sun faru ne a cikin gari mr kefas k silinda shine sakataren gudanarwa na babban asibitin garin na faɗa ya yi ƙarin bayani gaskiya kam abubuwan ya shigo mana wanda kowa ma ya rasa me ne ke tafiya rashin lafiya kam a fara ka mana mara lafiyan nan da ciwon kafa ciwon kai ciwon kai ma ba yadda za a kwatanta shi da kuma ciwon ciki wasu kuma wani lokacin da amai mutuwa a cikin gari yake yi mu a nan kam wanda muka rekodin mun san da rekodin mutane ya sun kai bakwai likitoci sun yi aiki an ɗauki sample an tura na csm aka samu wai guda sha ɗaya negative ana jiran amsan guda tara a dawo da shi to har yanzu ba mu ji feedback din an san guda tara ba tukun kuma har yanzu ba da taiti mace. daga bisani na leka gidan wani wanda aka masa rashi ana zuwa domin gaishe shi Ok, eh assalamu alaikum salam la sannu sannu mun gode sannu amin amin amin ya Allah amin ya Allah sannu amin sannu amin sannu amin assalamu alaikum aka sannu sannu amin sannu ba sannu sannu sannu sannu amin sannu alhamdulillah sannu alhamdulillah sannu masha Allah to sunana Alibaba Baffa El Nafati chairman na faɗa development forum kuma shugaba na izala na na faɗa local government to abun da ya faru dai shine rashi ne aka mana ɗanmu ne ya rasu mai suna usman saboda ni yata ita ta fara rasuwa ta rasu ran hudu ga watan biyu na wannan shekaran kuma abun da yake faruwa kwata-kwata ciwon baya wuce highest 48 hours in ya kama yaro zai mutu kuma daga rasuwan yata ran hudu ga watan nan zuwa yau wallahi yanzu dukkan mu je makabarta ku duba ku irga a nuna ku kabari ga kabarin yata za ku irga ba ku irga ba za ku irga saba'in lami da na faɗa alhaji muhammad dadun hamza ya buƙaci al'ummar yankin da su je asibiti a maimakon zaman gida kira da zan yi wa jama'an mu shine bisa abin da na tabbatar shine jama'an mu ba su sa hankali a asibitin da ya ba shi sa ake kyautata zato ma waɗanda suka rasu a gida sun fi na asibiti yawa dan majalisar dokoki mai wakilta na faɗa ta arewa muhammed tahir dan galadiman na faɗa ya ce bisa rahoton da aka bashi mutane sama da talatin ne suka mutu a sanadiyar cutar. E eh, lalle hakika mutane da suke faɗa min nima ina zuwa in ga mutane wanda yi taziya to akalla da wajen sama da talatin mutane suka rasu. Wani mahaifin yara guda biyar ya ce a dole ya hana 'ya'yansa zuwa makaranta don bai san abin da zai faru ba. Kuma wannan ciwon yana kama yara yaran primary school da yaran secondary school a primary school guda ɗaya an taɓa ɗaukan yara guda goma sha ɗaya an kai su zuwa asibiti a cikin wanda suka je aka kai su asibiti guda ko goma sha ɗayan nan ya kai kusan yara guda hudu da suka rasu so a dalilin wannan ɗin mu iyaye yara sai muka yi decide cewa kamar ni musamman da wayansu suka decide cewa suka withdraw yara su ba sa zuwa makaranta. To sai dai kuma kamar yadda bayanai suka nuna ta fara bayyana ne a makaranta a cikin garin na faɗa. Abdulwahab Muhammad sashen hausa murya amurka daga garin na faɗa a jihar gombe